فإنه فيه يفصل الفرق بين المشركين والموحدين والآلمين بالله والجاهلين به وأهل الجنة وأهل النار ونقول وبالله التوفيق والتعليم ومنه المستبد المعونة والتسديد فإنه من يهديه الله فلا مضل ومن يضلل فلا هادي له ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع الشرك شركان شرك يتعلق بذات المعبود وأسمائه وصفاته وأفعاله وشرك في عبادته ومعاملته وإن كان صاحبه يعتقد أنه سبحانه لا شريك له في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله والشرك الأول نوعان أحدهما شرك التعظيم هو أكبر من أنواع الشرك كشرك كأولى الكتاب وما رب العالمين وقال تعالى مخبرا عنه أنه كان بالأعمال وقال فرعون يا هامان ابن لي سرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإبليل أظنه كاذبا فالشرك والتعطيل متلازمان وكل مشرك مؤثر وكل مؤثر مشرك لكن الشرك لا يستلزم أصل التعقيد بل يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه مؤثر حتى التوحيد بل قد يكون بل قد يكون جواب بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكنه مؤثر حتى التوحيد وعدم الشيء وفاكهته التي يلجئ إليها هو التعقيد وهو ثلاثة أقسام تعقيد المصنوع عن سالفه وخالقه وتعقيد الثاني سبحانه عن كماله المقدس بتعقيد أسمائه وصفاته وأفعاله وتعقيد معاملته أما يجب على العبد من حقيقة التوحيد ومن هذا شرك طائفة أهل وحدة الدين الذين يقولون ما ثم خالق ومخلوق ولا هام شيئا بل الحق المنزه هو أي الخلق المشبع ومنه شرك الملائكة الكائن بإذن العالم وعبديته وأنه لم يكن معدوما أسرعا بل لم يزل ولا يزال والحوادث بأسرها مستندة للكون إلى أسباب ووسائل في إيجادها يسمونها بالأصول والنفوس ومن هذا شرك من أرسل أسماء الرب تعالى وأوصافه وأفعاله بالكلاب التهمية والكراملة فلم يثبتوا له اسما ولا صفة بل جعلوا المخلوق أكمل منه إذ كمال الذات بأسمائها وصفاتها Thank you.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 وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da sake saduwa a wannan masallaci mai tarin albarka masallacin modibbo da kenan kofar kaura a cikin garin katsina a wannan yammaci na talata daren laraba yau tara ga watan zulkaida hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallama a 1438 wanda kuma yake daidai da 22 ga watan 8 miladiya ta 2017 a wannan majalisi da muke karatu a cikin littafin nan mai suna ko الداء والدواء وكما الجواب الكافي لمن سأل shafi الدواء الشافي malamin nan al-imam muhammad ibn abi بكر ibn qayyim al-jawziyyah rahimahullah ta'ala a wannan shine darasinmu na 102 a wannan littafi a cikin jerin gwanan darussanmu kuma wannan shine na 278 a malam yana mana magana akan wasu matsaloli guda biyu wanda ya bujuro da su a kamanni ko kuma a sifa ta tambaya matsala ta farko shi ne yake ce wacce muka yi magana a kanta a karatunmu na ƙarshe shi ne cewa al-mushrik wanda yake haɗa Allah da wani ta hanyar yarki wasu yana bautar su ba Allah ba ko da yarki mala'iku ko annabawa ko ma yarki gumaka yana bauta musu ba Allah ba shi manufarsa a nan shi ne girmama Allah subhanahu wa ta'ala. cewa Allah subhanahu wa ta'ala yana da girma da matsayi da darajar da ba za a tunkare shi kai tsaye ba dole sai an biyo ta hannun wasu waɗanda yake zato shi a tunaninsa cewa sun fi kusanci sun fi shi kusanci da Allah na haka su za su matsar da shi su kai shi gaban Allah su wata wata'ala ko kuma su sanya Allah ya biya masa bukatarsa wannan ta sa ya riki waɗannan abubuwa har ma yake bauta musu ba Allah ba sauraka ga shi a manufarsa manufa ce ta girmamawa amma kuma shari'a ta kira wata shirka har ma kuma aka ce wanda ya mutu yana wannan Allah ba ma zai masa gafara ba in ya shiga wuta kuma ya shiga har abada to ya aka yi a kan irin wannan manufa mai kyau ta girmama Allah sannan kuma Allah ya ce zai yi wa mutum azaba azaba mai tsanani irin wannan ce ba za a gafarta masa ba duk da cewa shi yana da kyakkyawan manufa wani ita ce matsala ta farko da ya bujiro da ita matsala ta biyu shine yace wa tarattaba ala hadha su'alun akhar to akan wannan kuma sai wata tambayar ta biyo baya ita ita ce wa huwa annahu hal yajuzu an yashra Allah subhanahu li ibadihi at-taqarruba ilayhi bish-shufa'a wal-wusata wal-wasa'ib fayakunu tahrimu hadha inda sufida min ash-shar'i shin yake cewa shin zai yi a hankalci hal yajuzu yana nufin at-tajwid al-aqli wato shin a hankalce zai yiwu a ce Allah ya shar'anta wa bayansa su kusance shi da ta hanyar wasu waɗanda za su rike wato masu ceto walwasa'id ko waɗanda za su riƙe a ɗan tsakiya waɗanda su ne za su shiga tsakaninsu da Allah fa kuru ta harimu haza ya zama haramta wannan da aka yi a shari'a an haramta shi ne ta fuskar shari'a ba ta fuskar hankali ba wato shin a hankalce zai yi duk da cewa a shari'a haramun ne wani ya rike wani yana bautarsa da sunan zai matsar da shi ko ya kusantar da shi ga Allah to wai a hankalce zai iya yiwa tunda akwai abin da ba zai yiwu ba ko a hankalin ma a hankalin ma za a ce a ba zai yiwu ba to wai shin sanyawa wa Allah subhanahu wataala wasu wasa'i waɗanda sai ta hanyar su za a kai gare shi a hankalce zai yiwu in ya so mu ce Allah ne ya ga dama a shar'ance shar'anta ya haramta wannan abin am zalika qabihun fil fitr wal uqul ko kuma a'a shi kansa wannan aikin wani mummunan aiki ne wanda a dukkan wato ɗabi'a ta ta halittar ɗan adam da hankalin ɗan adam ya zai fahimci cewa wani abu mai muni ne wato muninsa wani abu ne wanda duk ɗan adam zai iya fahimtar haka ko da kuwa shari'a ba ta zo da haramcinsa ba ya kamata hankalin mai hankali ya ba shi cewa wani abu bai halatta ba ya kamata dukkan wani wanda yake da fitira wato halittarsa tana nan ba ta gurbace ba ta asali ya kamata ya fahimci ashe abin haramun ne kamar misali mu ce zalunci kamar zalunci wani ya cutu wani wani ko shari'a ba ta zo da bayanin haramcinsa ba dukkan wani mai tunani zai san cewa wani abu bai da kyau tunda mai ba zai so a yi mishi ba ba zai so a yi wani nashi ba to shi kaga ya fahimci rashin kyansa shi yasa ba zai so a masa ba dan inda abu mai kyau ne zai yi sha'awar a yi masa ko a yi ga an yi ma wani to wannan wani abu ne wanda ta shari'a ta kan zo don ta yi bayanin ina ne wannan mummunan abin fi wa ina ne abin da za a ce zalunci abin da ba za a ce zalunci ba kuma ta yi bayanin ta faɗakar ta tsoratar kuma a yi bayanin sakamakon wanda ya yi wannan abu amma ko a tunanin hankali ya kamata a fahimci cewa abin bai da kyau to wai shin ita ma shirka shirkar daukan wani a aji a matsayin wanda zai kusantar da mutum zuwa ga Allah ana yi masa wasu abin da Allah ya kamata a yi wa da sunan zai yi jagoranci zuwa ga Allah shin wannan wani abu ne wanda shi ma ya kamata a hankali a ce ba zai yiwu ba ko ku a'a zai yiwu a hankali shari'a dai ke haramta yace am zalika qabihun fil fitri wal uquli mumtani'un an ta'ti bihi shari'atun abinda ba zai yi wata shari'a ta zo da shi ba bal ja'at ash-shari'a shara'i bi taqrir ma fil fitri wal uquli min qubhihi alladhi huwa aqbahu min kulli qabih a ce kawai shari'a ta zo ne don ta ƙara tabbatar da cewa abinda nan mai muni ne Abinda nan mummuna ne da ya fi kowane abu muni ba ya fi kowane abu mai muni muni wato shari'a ba ta zo ne don ta yi bayani cewa shirkan nan shirkul wasa'id ba ta zo ne don ta yi bayanin cewa wannan abu mai muni ba a'a ta zo ne don ta kara tabbatar da abinda kowane mai hankali ya kamata a ce ya fahimci wannan wannan shi abin haka yake ko ko ba haka yake ba wannan tambaya ce zo da ita akan wannan akan wannan wato wannan matsala din cewa shirka mun fahimci haramcin ta ne daga shari'a kawai amma a hankali ne iya yiwuwa ko ku a'a daman can a hankali ma ya kamata a fahimci cewa shirka ba ta rikin ya ce wa masiru fi kauni la yi faru min bai nisa irin zunub sannan da ya sirrin da ya sa shirka kanin sauran zunubai duka ita ce ba a gafartawa in ce inna allaha la yi faru an yi shirka bi wa ya zo ma duna zalika liman sha. Allah baya gafarta a haɗa komai da shi a yi shirka da shi amma yana gafarta ma duna ka duk abin da ba shirka ba kaga ashe cikin zunubai duka shirka ɗaya ce ba a gafarta ta amma dukkan wani zunubi da mutum zai yi yana karkashin mashi'ar ubangiji ta gafara in ya ga dama ya gafarta mishi in ga dama ya azarta shi amma shi abin nan a shi ita shirka in dai mutum ya mutu yana yi bai tuba zuwa ga Allah ba to ita wannan babu maganar a ce in an ga dama a sashi aljanna in mushriki bai bai shiga aljanna innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna kaga shi ba shi ba shiga aljanna har abada to yace me ya sirrin da ke karkashin wannan har yanzu shirka ita ce wato laifin da kwata-kwata ubangiji ba zai gafara a kansa ba kama kala ta'ala inna allaha la yakiru al-mushraka bihi wa yakiru ma dun zalika liman yasha mala yake fa ta'ammal hadha su'al dan ka lura da wannan tambaya wajma qalbaka wa dhihnaka ala jawabi ka tattaro zuciyarka da kwalwarka ka tsaro hankalinka gaba daya don ka ji ansar wannan tambayar wala tastahwinhu kakkare da wannan tambayar fa innahu bihi yahsulu al-farqu bayna al-muwahhidin wal mushrikeen ce da wannan ansar da zaka ji haka zaka iya bambance tsakanin masu kadaita Allah da waɗanda suke shirka suke hada Allah da wani wal alimin billahi wal jahilin bihi ta haka zaka iya bambance tsakanin wanda suka san Allah da waɗanda ba su san Allah ba wa ahlil jannati wa ahlin ka bambance ɗan aljanna ka bambance ɗan wuta fa naqulu wa billahi tawfiq wa ta'yid to haka ba da ansa kuma ga Allah muke neman gamsakatar da goyon baya ko abin nan agaji da tallafi wa minhu nastamidu al-ma'unata wa tasdid wurin shi muke neman taimako kuma ya datar da mu ga daidai fa innahu man yahdi Allah fala mudilla lahu domin wanda duk Allah ya shiryar babu mai batar da shi wa man fara Hajiya hadiya la wanda kuma ya batar ba mai shiryar da shi wala mani alima ata wala motsi lima mana babu mai bayar da abin da babu mai hana abin da ya bayar ba kuma mai bayar da abin da ya hana sai yace ashirku shirkani to shirka iri biyu ce to zai fara babu ansa don haka yadda ce maka ka tattaro hankalinka guri guda ka sai ku tattaro hankalinku guri guda domin ku fahimci abin da ya yake kada da shirka gida wato iri biyu ce wato kashi biyu ce gida biyu ne akwai shirkun ya ta'allaku bi zatil ma'budi wa asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi akwai shirkin da yake da alaka kai tsaye da zatin abin bautawa shine Allah yake da alaka kai tsaye da sunayen Allah da sifofinsa da ayyuka wani kashi na farko kenan sai shirkun fi ibadati wa mu'amalati da shirkar da ke da alaka da ibadarsa da mu'amalarka wato ibadar da kake wa masa da mu'amalar da kake wa Allah ka shigo da shirkar ta nan wa in kana sahibuhu ya taqidu annahu subhanahu la sharika lahu fi dhatihi wala fi sifatihi wala fi af'alihi ko da kuwa shi ne wannan shirkar ta biyu yana da kudirin cewa Allah subhanahu wataala ɗaya yake baya da abokin tarayya a cikin zafinsa baya da abokin tarayya a sifofinsa baya da abokin tarayya a ayyukansa to amma kuma wajen bautar Allah sai yakan shigo da shirka ciki za ka kaga shirka ya kasa ta gida biyu akwai shirka ta ta'allaku bi zatin wa asma'i wa sifati wa af'ali akwai kuma shirka ta ta'allaku bi ibadatin lah to sai ce wa shirkul awwalu naw'an shirka ta farko ita kuma ta kasu gida biyu ya dawo shirka wacce ita ke shirkun ta ta'allaku bi zatin lah shirkar da ke da alaka da zatin Allah subhanahu wataala kai tsaye da sunayensa da sifofinsa da ayyukansa to yace ce ita kuma ta kasu gida biyu yace shirka da take da alaƙa da zatin Allah subhanahu wataala take da alaƙa da sifofinsa take da alaƙa da ayyukansa take da alaƙa da sunayensa ce to ka kasu nau'i biyu ma shirku shatin wa huwa min aqbahi anwa'i shirk na farkonsu su shine shirku ta'til shirkar wato kore Allah duka kore Allah a ce ba Allah to wannan shi komai muni cikin cikin lamarin shirka tun ya kore Allah gaba ɗaya ce babu shi shi a ta'aƙin shi ne gaba ɗaya ya yi nafi ya ce babu shi babu shi gaba ɗaya to a shirkun ta'aƙin zai zo yin zaɓin nan wata watakila zai yi magana a ciki ta'aƙirin iri biyu ne akwai a ta'aƙilun al-mutlaq a ta'aƙilun kulli akwai a ta'aƙilun juzi akwai korewa gaba daya ya ce ba Allah kamar yadda fir'auna yi akwai kuma a tatsilin jusi wanda ya ce akwai Allah amma ya biya kore masa ya ce amma ba shi da sifofi Allah za su ne kawai ba ya da sifa kowace daya ba a ce Allah zai ji mai gani mai ilimi duk ba a sifanta shi da wata sifa da shi tatsilin kamar yadda iri biyu ne akwai tatsil kuli akwai jusi tatsilin juz'i ko da suka yi tatsilin sifat gaba daya akwai da suka yi tatsilin wasu bangare na sifat kamar yadda watakila anan gaba yi magana ya ce to tatsili a ce ba Allah gaba daya wanda shi kowanne muni shi ne wanda fir'auna ya yi ce wa ma rabbul alamin lokacin da yake annabi Musa alaihi salam ya zo ya fara masa wa'azi sai yake ce masa wa ma rabbul alamin waye ma ubangijin duniya أنا رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون كدوبا فرعون دفرقوا سيفارا shi waye mato waye ubangijin duniyar ma tunda shi ya ce ma alimtu lakum min ilahin ana rabbukum al'ala to da aka zo annabi Musa ce shi manzo ne daga Allah ubangijin duci to waye ubangijin duniyar waye shi wato waye shi banda ni akwai wani banda ni ne annabi Musa alaihi salam ce rabbu rabbu samawati wal ardi wa bainahuma in kuntum muqinin ce shine ubangijin sabai da kasa da abin da ke tsakanin su wato in kana son ka san akwai Allah dubi halittarsa sama da kasa da kai da duk waɗannan fadawan naka da komai da kamar laka kai da mulkin ka duka shine wa bainahuma din dun nashi ne ne rabbul alamin fir'auna bai iya bai iya ansa don fir'auna zaki ne yana da wayo in yace za a yi mukabala ta haka ba zai kai labari ba eh ya fi ya fi wancan da suka kwafta da annabi annabi Ibrahim alaihi salam na maru shi kaga nan da aka aka kure shi babu hital ladhi kafar shi fir'auna ya sai da zai kawancin da abin nan ya ka ba shi ansar ansar ta duk inda ake ansa ta ba ba wani wanda ya sai ce wanda ansa ba a ci ta ba to zau ka bayar da ansa kawai sai sai su duwe fa da ansa ke kala ma ala tasallu ba ku ji abin da ke faɗa ba annabi Musa da ya tashi sai ya hada da su ce rabbukum wa rabbu abaikum shi da ubangijinku ubangijin duk iyayenku ma'ana ku da daukan wannan shi ne ubangijin shi na wanda nake cewa aiko ne shi ne ubangiji ku ba wannan ba to a nan sai ya dawo ki ta ina rasulakum allazi ursila ilaykum da mashin kai wannan manzan naku kaga wato sai bai da abin wasa wai manzo ya kira shi manzo amma sai ki manzon manzan da naku ba da hankali sai bai da abin wasa to sun karbi kansa zai ga karshe ta tsige akan ya kawo hujja ya kawo aya ya kawo waye har aka shiga kuma bacin matsafa da sauransu amma maganar waye ubangijin halittu an ya kaushe mata bai tsaya an yi dogon dogon rigima akan don ba zai ba ya da zai bada amsa wa qala li haman har yake cewa haman ibnu li sarhan la'alli ablugha al-asbab bab samawati وأطلع على أسباب السماوات فأطلع على إله موسى وإني لا أظنه كاذبا سورة الغافر إذا كاوم آية وما قبعد يعني وإني لا أظنه من الكاذبين هذه سورة القاتل يا أب يا همان يا بنيني فأوقد لي يا هامان على الطين واجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه من الكاذبين يكي تشوى يا همان ka gina mun babban gini ka yi mun babban gini wanda zan je in tsinkayo in gano ina yake wannan da har yake so ya kishiya da ni wato in har akwai shi to a yi min ginin da zan je in same shi tunda a ce rabbus samawati kenan sama yake to a yi min ginin da zan je in sami inda yake karshe sai cewa inni la zunnu mukazi kai ina ma san ƙarya yake kaga maganar gini ma duk ba ta so ba ko kun ji labari a kisa ce akwai kisoshi irin na tatsuniyoyi da ake cewa an gina masa an maginan sun rubuto sun mutu sun waye duk ƙarya ce ba gaskiya ba kawai da ya fara wannan hauma-haumar cewa a gina masa ayyuwa a ƙarshe cewa in nila zunnu muka kai ina tsammani ƙarya ma yake to kaga wasu ta ɓata lokaci a kan saboda ka shi kansa ya san akwai Allah ya san ya sai na jin a zuciyarsa akwai Allah amma kawai saboda dai ya riga ya gina kansa akan wannan rububiyya ta ƙarya din da ita yake mulkin mutane ya riga ya yi wasa da hankalin mutanensa sa su kafa kaunu ba a ba'u mm. ya yi wasa da hankalin su ya rena hankalin za su suna masa da'a masauniyar da'a to shi yasa ya tsaya ya dage yake ta jayayya da annabi musa a kan wannan amma ya sani kamar yadda allah ce wajen hadu biha wasu ya fa na samu fusu zulman wa sun yi jayayya sun yi musu akan wannan amma zuciyarsu ta tabbatar da cewa haka ne kawai zalunci ne da nuna girman kai da nuna isa shi yasa ba za su iya yarda su rusuna ba to shine mala ce to irin wannan shine mafi munin shirka tun ce ma ba Allah wa shirku wa ta'til mutalaziman ce da shirki da ta'tili wato rushe wani abu na samuwar Allah ko wani abu na sifar Allah yace a hada suke fa kullu mushrikin mu'abbin duk wanda zai yi shirka to sai ya rushe wani abu sai ya rushe wani abu da ya shafi hakkin Allah ko da ya rushe cewa ba Allah din gaba daya ya rushe cewa ba zatin sa ma gaba daya kamar yadda Fir'aun ne ce babu shi ma gaba daya ko ko ya rushe akwai shi amma ya rushe hakkin sa ya rushe hakkin Allah na cewa shi kada ya aka sai ya rushe wannan hakkin. kaga ya zama mu'abbin shi bai rushe samuwar Allah ba amma ya rushe hakkin Allah to shi yasa ce duk mushriki mu'assil ne duk mushriki ko bai rushe zatin Allah ba to ya rushe haƙƙin Allah shi yasa ya zama duk mushriki mu'assil ce wa kullu mu'assil mushrik kuma duk wanda zai rushe wani abu na haƙƙin Allah to yayi shirka an gane shi yasa ce hada suke lakin na shirka la tazimu aslat ta'zim amma fa shirka ba dalle ne duk mushriki ba sai ya zan ya dauko wato rushe Allah gaba daya tunda ba duk mushriki bane yake ta ba Allah mushrikan larabawa da sun yadda akwai Allah amma suna na abu shirkai domin sun ce su waɗannan da kawai suna bauta musu ne da yi ƙarri guna ilallahi zulfa don su matsa da su kusar ga Allah amma sun yadda cewa akwai Allah shi ya halitta shi ya komai saboda haka asulun tatsir din shine rushe cewa babu Allah da ba ɗaya to ba dukkan shirka ba ce da sai an sai ta haɗu da wannan amma dai za ta haɗo da rushewar abu na Allah subhanahu wataala ko za ta sako haƙƙinsa duka an fahimci wannan an fahimci asulul ta'til yana nufin rushe cewa babu Allah gaba ɗaya ce to ba duk shirka ba ce ake cewa babu Allah yanzu wanda za a ce aikin nan da kai shirka ne ai ba cewa ke ba Allah ba ya da akwai Allah to amma aikin sa ya rushe wani haƙƙi na Allah to kaga ya samu at-ta'til amma ba asulul ta'til ba asulul ta'til shine gaba ɗaya mutum ya ce babu Allah بل قد يكون المشرك مقرا بالخالق سبحانه وصفاته ولكن أبطل حق التوحيد يتي آه تنا يوا أسام مشركي wanda ya yarda shi yasa ce a ƙara ɗan domin a nan yana fitar da wasu ɓangare ne na mushrikai ba duka mushrikai in ka ce bar ya kunu mushriku kaga ya zama duk wani mushriki bal kar ya kunu akan samu mushriki wanda ya yarda akwai Allah kamar mushrikan larabawa sun yarda cewa akwai Allah subhanahu wata'ala sun yarda da sifofinsa a abtala haqqat tauhid amma ya rushe haƙƙin kadaita Allah da bauta wa aslu shirki wa qa'idatuhu allati yarju ilayha huwa ta'til asalin shirka duk inda shirka take cikewa duk shirka tana cikewa da zuwa ga ta'tili wato a rushe wani abu na Allah ko a rushe zatin sa ko a rushe sa. duk wani abu da aka ce shirka ne to ya kunshi wani rushe wani abu na haƙƙin Allah ne ko dai rushe Allah gaba ɗaya ce babu shi kamar yadda ƴan mala'ida suke yi ko kuma a rushe wani haƙƙi na ubangiji kamar yadda masu shirka da ibada da suke ɗaukan wani haƙƙin Allah su ba mu wani wa huwa salasatu aqsam to shi akan sa ta'til din anan sai yace ya kasu uku shi kansa ta'til din shi ru sauƙin iri biyu iri uku ne ce akwai tatilul masnu'i an sani'ihi wa khalatihi shine rushe wani abu da aka yi shi a rushe wato a nuna ba shi da wanda ya yi shi ba shi da mahalicci kamar duniya da abin da ke cikinta a ce babu wanda ya yi ta ita ce kawai kanta amma babu wanda ya yi mu babu wanda ya sama da ƙasa da koramu da taurari da rana da wata da duk abin da muke gani din nan ba shi da mahalicci shi ne ta'zilul masnu'i an khaliqi a ce ga wani abu amma ba mai shi ba ba wanda ya yi shi ce ga ga wannan teburin amma ba ba wanda ya yi shi haka dai kawai shi dai kawai ya tsoro ya tsoro da kansa ga wannan kimar amma ba wanda ya yi ta to kaga wannan shi komai muni shine ya fita daga fitara ta dan adam ya fita daga fitar da adam ko ka samu mai wannan in ma dai a same shi mai taɓin hankali ne ko da gangan yake yi shakiyanci ne don ya samu ya abin da ya ga dama amma ba wai yana ji da gaske cewa hakan da yake faɗa hakan ne ba shi yasa za ga alƙur'ani bai yi tsayaye ta magana a kansu ba saboda mai saboda a duk duniya ma tun daga halittar duniya har zuwa yanzu ba su da yawa a duniya masu aƙidar ilhadi na cewa babu Allah masu da yawa a duniya saboda ne saboda aƙida ce ta saba wa gaba ɗaya kwakwalwa da tunani da halitta da Allah ya adam? dole abin ke zagaye da ɗan adam su ba shi wani abu a ransu cewa idan eh, dai akwai wani abu sama da shi ko ya san shi ko bai san shi ba abinda zai tabbatar maka da haka shine tun farin tun halittar farko kuma har Allah ya nufi ƙasa, dan adam dole sai ka shi yana laliban abinda zai bauta ko ya zai lalubo abin kyau ko ya lalubo wasu shirme amma dai yana jin akwai wani abu wanda yake supernatural fawa shi tafi karfinsa yana neman ya faki da ita ya nemi taimakon ya nemi agajinsa da ka masa tallafi dan adam da yake cikin kogo yake rayuwa cikin gurbin daji a cikin itatuwa a cikin kogo ke to al-insan al-awwal al-insan al-awwal shine annabi adam mu a wajen mu mutum na farko shine annabi adam annabi adam kuma annabin Allah ne mukalla to amma masu baka history irin ɗan duniya zai su yi maka al-insan al-awwal mutum na farko wanda aka fara yi ya taso cikin kogo da ramuka sai samara mu a da musulunci ba haka bane to amma an samu waɗanda suke rayuwa har yanzu hakan nan a kodin suke rayuwa cikin jeji ba san komai ba sai rayuwa bambancin ta da ta dabba in akwai ta bayan to ko su za ka samu suna da wasu abubuwa dodannin su da suke yi wa tsari suna ba su wata fawa fiye da tasu suna cewa su ne aliha su ne iya ɗallolinsu duk da babu wata risala babu wani saƙo na manzanni da allah ya yi wannan ita kanta shaida ce da take nuna cewa yadda akwai Allah wanda fitira ce a jikin ɗan ba kamar yadda su mulhiduna suke kokarin yayatawa cewa addinai da shari'o'i su suka zo da wannan dan su hana ɗan adam sakewa su shi yancin su cikakki yayi walwala aka zo da batun addini aka kudin ne dan adam aka dabe bai shi aka hana shi saka ya saka kai wala a ce da shi haram ne ka yi zina haram ne ka sharkiya haram ne kaza haram ne kaza wanda suka ce duk babu wannan dan adam duk babu wannan ka da adam abin ya yi abin da yake so to wannan tarihin dan adam a duniya da yadda yake har yanzu yana karyata wannan domin duk inda ka je inda babu ma wani addini da ya je musu to sai kaga suna suna karima kariman wani abu da za ka ce shi ne Allah kawai sai dai su kasa gane idan Allah yake na hakika wannan shine hikimar sa Allah ya aiko annabawa ya saukar da littafai don kada dan adam ya baci wajen fagamniya da fafutukar ya zai gano abin bauta ko wasu su yi amfani da wannan su mai da kansu abin bauta din kamar da fir'auna yayi maimakon a samu su gano ubangijin na hakika wani yanzu ya karfi ya ce kawai mutane dole su zo su bi shi shine abin bauta din to annabawa an suka zo duk za su raba mutane da waɗannan tatsuniyoyin da waɗannan awham din su ɗora su kan hanya da suke madaidaiciya saboda haka shi yasa za ka ga hatta manya manyan waɗanda suka yi shahara a cikin wannan akida ta ba Allah ƙarshen rayuwarsu ko da su su yarda cewa eh lalle akwai Allah kawai dai ko mutane ne suke tafa gamniya ba yadda suke zaton shi haka yake ba ko ba suke fitowa sun sarraha ba wasu kuma ƙarshe ma za su ƙari da hauka da yanke ya mutu mahaukaci da karanta tarihin su sa ta ƙarshe ko su ƙarshe ƙarshen rayuwarsu da hauka ya an tsaya abin nan ya kasa ya kasa fassara abin da yake kewaye da shi kullum yana ganin yana ganin tukka da warware a rayuwarsa yana ganin contradiction ya kudurce wani abu akan cewa shi ne gobe kawai sai ga wani abin da ya tarwatsa masa duk su gobe ya lalumo wani to karshe sai kai ga hauka akwai wani tony tony tony flo suke ce masa karshe sai da ya kai ga hauka cewa to ire-iren su kuma suna nan da yawa saboda ne saboda rayuwar da za su dole ne su yi rayuwa don babu yadda za a ɗan adam ya samu nutsuwa a rayuwarsa inda yadda akwai Allah yana daga cikin alamomin yarda cewa akwai Allah Shi ne dan adam duk da bai yarda da Allah ba ba samun nutsuwa ba zai samu taɓa nutsuwa wanda ma yadda da Allah ɗin in ya bar shi ba samun nutsuwa ba wanda bai yadda akwai shi ba ka yarda akwai Allah ma in ka bar shi to ka rasa samun nutsuwa ke ka shiga cikin al'azabun nafsi kucin cikin bacin rai da damuwa da ganin tufka da warware a rayuwarka kai ta ganin abubuwa ka rasa fassara su ta ina suke ka shiga ka zama dan manhaba da Allah Allah ajri ito la ajri min ayna ji'tu wa laqad absartu qaddami tariqan famashaytu fa abqa sa'iran ji'tu hadha am abaytu kayfa ji'tu kayfa absartu tariqi lastu adri wa limadha lastu adri lastu adri da shi ne ya tsinci kansa kawai ya gan shi yana daga ina yake bai sani ya aka ya gane hanyar da yake bi shi ne da sani shi ya ya gaina tafiya a ƙa'idun ana an maƙudu an waddar waddarhu ya siru an filana sa'irun an filana waddar waddarhu ya jiri don su adali wani ma da su adali don su adali wai tafiya yake ko kwatsayi yake ko hanyar ce take tafiya da shi shi ba shi ke tafiya ba ko ku a dukkan su tsaye suke kawai zamani ne da lokaci ke ta tafiya da su shi bai sani ba ya kasa ganewa me yasa bai sani ba shi ne bai sani ba wannan ka duba baitocin mako ne na iliya abu mafi wani mawaƙin mawaƙin labanan da ya zauna a amerika to karshe haka rayuwa za ta koma cikin dinuwa da da dan adam ya kasa gane aina masiru dole dole dole dole ya ansa tambayoyi daga ina yake ina zaya me manufar zuwan sana haka kawai ba zai yiwu ba haka kawai Allah ya wannan duniya da wannan ayi wannan duniya da wannan tsari a ce mujarrad sudfa ce sudfa ce haka kawai kwatsam kwatsam duk abin da ya zo kwatsam ba zuwa da tsari babu wani abu da ya zo kwatsam ya zo da tsari in kaga gida tsaye da ɗakuna da wunduna da ƙogofi da waye da waye da waye dole akwai wanda ya shi dole a kowanda ya shi amma ba kwatsam haka yi abin nan in ko zai zama kwatsam ɗin ne wata guguwa ko na abin ta zo ya birta to za a gaji ba tsari amma in dai akwai wanda ya shi to akwai tsari da ka shi kansa tafiyar da duniya akan wani tsari guda tsarin ko ba canzawa yana ta tafiya akan wannan tsarin shi kadai dalili ne da yake nuna akwai wanda yake abinda duk ya zo mujarrar sudfa ba zuwa da tsari saboda haka shi yasa ayoyin da suke nuna akwai Allah yawa yawa saboda ko halittar dan adam kadai sirrin da ke jikin dan adam har dan adam ya gama ya gama ya gama rayuwarsa a doron kasa ba zai gama gane sirrin cikin sa wa fi anfusikum afala shi ga ayoyi nan akan a karan kanku ba kwa gani ana gani sirrin da yake jikin dan adam babu wani babu wani ilimi da ya gama sanin sirrin da yake jikin dan adam to haka kawai mujarrar sulfa ce ta samar da wannan abu kuma yake ta mai mai tuwa yake ta mai mai tuwa a bisa tsari guda daya duk mutumin da za a haifa tun daga farkon duniya da aka fara haifa kuma ake ta haifarsa da irin wannan tsarin ake ta tafiya a haka don su akwai wanda yake tafiya da duniya ba sai yiwu ba to wannan shi kansa dukka da stability na tafiyar tsarin bisa wani abu guda daya alama ce da suke nuna akwai mahaifi ko baka gan shi ba don wani armi cewa shi ya yarda akwai wanda ya yi wannan don ya ga wanda ya yi shi ya yadda akwai wanda ya agogo don ya ga wanda ya agogon to amma shi ta duniya bai yadda akwai wanda ya to don bai gan shi ba me ya yi shi dufa ce kawai haka abin ya zo ya faru kawai abin ya samar da kansa kawai ga wani hauka ne eh wadanda komai sai an binciko wanda ya yi shi ya samar da shi to shi kansa Allah ma sai a bincikuwa samar da shi aga kiyasi ma alfari sifofin wannan da kake neman wanda ya samar da shi sifofi ne na fararen abu sifa ce ta farare sifar farare kana da cancan zawarsa daga yaro ya zama saurayi ya zama matashi ya zama dattijo ya zama tsoho ya mutu kana ga yadda yake cancan zawarsa da ya rashin lafiya alama cewa ba shi kansa ba akwai wani abu da yake juya shi a shi yake juya kansa in kuwa yi mutu shi yake juya kansa dole ba da za a yi kawai haka na tsofar da kai na haka kawai ba zai yi ba eh? sai ta zama da ƙarfi na da fawa ta da lafiya ta ba da za a yi zo ina tari ko ina wani ba zan yadda ba saboda ne ke juya kaina da kaina to amma tun da juya na ake na zai na ki ko na so haka zan tafi ashe alamar cewa ba ni nake tafiyar da kai akwai akwai wani abu akwai wata kuwa da ta fi ƙarfi na kuma sai dai in kaskantar da kai gaban ta in roƙe ta in in shagon gwabi in roƙi bukata ta ta fi ƙarfin ja ka kaga wannan farare alamar rauni da alamar faruwa duk tana tare da shi sauraka shi dole ka nemi wanda ya yi shi amma in aka ce Allah shi shi ke da sifa ta azaliya shi ke da sifa ta abadiya kuma ka ce shi ma sai ka nemi wanda yi shi ka dawo da shi wannan ke na shi ba wanda tun farkon halitta har zuwa yanzu shi ke gudanar da duniyar nan ba a taɓa ganin canji ba wani abu a ce yau Allah abin ya zagare shi ba a taɓa samun wannan ana haihuwa ana mutuwa ana lafiya ana rashin lafiya ana arziki ana ana tsiyacewa ana samun mulki ana rasawa shi shi yake ta wannan aikin shi, ko bai daina ba ko ba wanda zai dakatar da shi to kaga ashe alamar shi shi ya ya fuka yin kiyasin ta da ka ce tun da wani abu wanda yake farare an nemi wanda ya farar da shi to shi ba Allah ne wanda ya farar da shi a'a in ya zama haka ya zama ba Allah ba ya zama ba Allah ba to shi yasa ita wannan aqida ta ta cewa ba Allah aqida ce da ci karo da hankali shi yasa za ku ko alqur'ani ba ku ji ayoyi Allah yana ta magana akan su sai dai wanda suke bauta ma wani ba Allah ba tare da sun yadda akwai saboda mai saboda yawanci wanda shi ne hankali yake ya yasa lokacin da da da mutakallimun ahlul kalam suka bazama banda bincike akan abin nan adillatu ba su sani suna neman bincike suka mai da tauhidi shine binciken ya za a tabbatar da akwai Allah mahalicci har ma a ce la ilaha ba mahalicci suka mai da binciken tauhidi shine binciken waye mahalicci maimakon ya zama binciken tauhidi shine binciken ya aiki wato waye cancanta abokawa? cancantar Allah da bauta tauhidul rububiyya sai suka mai da abin tauhidul rububiyya tauhidul rububiyya har wata rana eh, ibnu khatib ar-rai fakhruddin ar-razi ya shiga wata kasuwa a Khurasan ibnu khatib ar-rai wani malami ne da ya shahara a ilmul kalam ya shahara wajen wajen bincike game da tabbatar da cewa akwai Allah yana so ya raddi ga wasu falasifa waɗanda suke cewa ba Allah ko suke cewa Allah wato a duniya kadima ce ita kanta duniya daman can akwai ta ba ba ta da wanda ya fara da ita ya shiga wata kasuwa sai aka aka ca ana bin shi ana ca ga ga ga ga ga irin dai ga wani malamin shahararre da suna wata tsohuwa tana da tambaya wannan waye shi kuma aka ce ai wannan da ke gani wani bijimin malami ne a tare da shi yana da dalilai hujjoji sun kai dubu da suke nuna akwai Allah za ka kai dubu da suke nuna akwai mahalicci sai ta ce ba dan yana da shakka dubu ba ba zai buƙaci dalilai dubu ba ita a matsayinta na tsohuwa da ba ta wani ilimi ba ba ta wani abu ita ba ta da shakka don haka ne take buƙata wani dalili dubu da zai nuna akwai Allah shi dai da yake da shakkokinsa dubu to sai dai wawo dalilai dubu da za su kore su haka imanul ajaiz imani irin na tsofaffi kadai ya zai tabbatar maka da cewa akwai Allah to shine malam yace a ismi na farko shine masnu ya an sani sani'i wa khalifin wa ta'tilus sani'i subhanahu an kamalihi al-muqaddas da kuma rushewa Allah sifofin kamalarsa na tsarki bi ta'til asma'i wa awsafi kamalarsa tsarkakakkiyar cikarsa a rushe masa ita ta hanyar a rushe masa sunayensa ko sifofinsa ko aikinsa kamar yadda jami'a suka yi da batumiya suke cewa Allah akwai shi amma zaki ne da bai tasfanta da kowace irin sifa ba ba tare da kowace irin sifa kawo ka sun yadda akwai Allah amma dukkan wata sifa ta kamala da aka yadda cewa kamala ce sun kore masa ita kaga wannan ma ta'til ne rusau ne shi kansa sai wa ta'til mu'amalatihi amma yajibu 'ala al-'abd min haqiqati tawhid sai kuma rushe mu'amalar da bawa zai yi na tabbatarwa da Allah subhanahu wataala sa na kadaita shi da bauta ya yadda akwai Allah sa ya yadda da sifofin Allah duka amma kuma an zo batun bauta wa Allah shi kadai to kuma nan sai a yi ta dindimu galibi annaba akan wannan suka yi suka yi rigima da mutanen akan su bauta wa Allah shi kadai abudullah malakum min ilahi ghayr ko bauta wa Allah ba ku da abin bauta ce shi wannan maganar su bauta masa akan su suka yi rigima ba akan akwai Allah ba ko babu ko fir'auna da ya dan ja bai je ko ila ba shiru ne shiru ne ba tsaya an ci gaba da rigima kan wani ba saboda rigima ce da ba zai je ko ina ba na maruzu da aka fara rigima da shi nan da aka gure shi a ce yi wa yuhyi kala ana yi wa yi shi ma yana kashewa yana rana qala fa inna allaha ya'ti bi shamsi min al-mashriq fa'ti biha min al-maghrib fa bu ce to kana kashewa kana rayawa aikin Allah ne eh ina yi ya yi dabararsa wanda ba shi ya kashe mu ba shi ya rayar ba da Allah ne amma ya nuna shi ya yi to da tanazulan da ba za a ta bata lokaci akan wannan ba wauta ce da su ma yaransa duk sun sancewa shirme ya yi tun da cikinsu ba wanda ba zai iya wannan ba kowa aka ajiye kan kujerar lamaru da zai iya wannan don ba ba ba wai magana cewa shi ne Allah ya sa ya wannan ba in yau ya mutu wani daga cikin su ya hau kujerar shi ma ba zai iya cewa ya yafe ma wancan da yanke hukuncin kisa ba ya kashe wancan zai iya ba ka wani abu ne da su ma sun san cewa wannan ƙarya ne ba shi ake nufi da kashewa da raya ba a kawo maka matacce ka da shi shi ne kashewa da raya ko to saboda ka sai annabi ibrahim da tsaya ta yi rigima da shi kan wani da sai ce to inna allah ya ce in dai mai kashewa ne raya ne to yana fito da ranar ta ta gabas sai fito da ta ka ta ma ina kai ma da kashewa da raya to kaga wannan abin da ba zai yi ba to wacce dabara zai fitila zai sa a kullu tsala ce fa buhita alladhi kafa buhita shi ne ya rasa bai zai ce ya yi tsuru tsuru kamar da wani sai ya yi tsuru sai kafirin ya yi tsuru to haka ko su waɗannan da suka ɗanja ba su ce ko ina ba suka sake ومن هذا شرك ومن هذا شرك ضائفة أهل وحدة الوجود ce daga cikin wannan akwai shirkar za'ifatu ahli wahdatul wujud alladhina yaquluna ma samma khaliqun wa la makhluq daga cikin shirkut ta'til akwai shirkin masu masu wahdatul wujud masu cewa komai daga duk wata samuwa ɗaya ce babu wata samuwa guda biyu duk wani abu samanne to abu ɗaya ne don haka dukkan wata halitta tajalliyat ne na ubangiji shi yake tajalli yake bayyana a cikin dukkan halittunsa da haka shi yake fitowa a mutane da yawa yake fitowa a itatuwa yake fitowa a koramu duk Allah ne shi saboda haka ma fil wujudi shay'un illa Allah saboda haka wani suka ce la ilaha illa Allah san la wujuda illa wujuda Allah don babu komai sai Allah waɗannan tafiya su ɗaya da fir'auna shi yasa a gurinsu fir'auna cikakken mumini ne don ibn arabi har risala ya rubuta kan cewa fir'auna mumini ne fir'auna mumini ne kuma shi ya san Allah haka wannan dage wanda yayi yayi ta kan gaskiya saboda ne saboda tajalliyatin ubangiji ne gaba ɗaya na shi Allah ne ya ce ana rabu kuma da alama a littattun ne yana gari suka ce duk gaskiya ba shi yasa ibnu arabi ya ce shi yasa qur'ani ba inda aka ce fir'auna dan wuta ne sai dai a ce ala fir'auna ala fir'auna to me yasa za a shigar da ala fir'auna a babbar fir'auna me suka yi eh? amma an je ala fir'auna din ba fir'auna a ciki kai yanzu a hankali a ce Allah ya shigar da da ala fir'auna azaba amma an bashi fir'auna eh Allah ta ya mu qaumahu yawm alqiyamati fa awradahum an-nar wanda isa shi ne zai zo gaba ma ba ka Allah ce amma ka ce babu inda Allah ce zai shiga wuta shine a gaba sannan alqur'ani Qur'ani inda aka fadi al-al fulan to shine mai gidan ya fara shiga shi mai gidan ya fara shiga ciki da ki alin wani rahmatullahi wa barakatu alaikum ahlal bait annabi ibrahim shine farko wanda ya cancanci wannan rahama da albarka ba wai su ba banda shi ba wai duk abin aka kai gidanka to an kai maka kai ma ba ka cewa ko ku ci kakku ba shi kai mai gidan in ya zo kakku ba shi ku kaɗai muka bawa mun san kuma ba zai yi ba saboda aka duk inda aka ce ala fir'aun laqad akhadna ala fir'aun laqad eh, eh, jaa ala fir'aun an-nuzur ana nufin shi fir'aunan kanta shi ne farkon wanda zai shiga to ɗan ahlu wahdatul wujud hanyar fir'auna suka bi sai yasa suka ce babu wani sai abu sai Allah babu wani saman mai sai Allah ka duk wani abu saman ne suke cewa Allah ne sai yasa ka ga yan kwanakin nan da suka fito da rashin kunyar su za ka ji suna ta wani wake-wake da sauran ce wani Allah ne wani Allah ne wani Allah ne wani ya fi Allah wani uban Allah wani za Allah aƙida ce dama akwai ta ba wai babu ita ba kuma zo abinda suke faɗa ɗin na a ke a cikin littattafansu kawai dai sauran shugunan nasu ne ba sa son a cika zaƙewa ana faɗa don akwai matsala saboda duk wani mai hankali ba zai iya fahimtar wannan ba suna cewa akwai mahajubi duk wai wanda bai yarda da wannan ba mahajubi kamar munan duk mahajubai ne to su a gurin su kuskure ne wannan tauhidul khassa ne su ce khassa akwai khassa akwai khassatul khassa ɗaya da cikin malaman su ma ya rubuta ya ce yana daga cikin abin da za jawo wa kanka na fushin tun da an ce wannan sirri ne suna kiran shi sirri ba a bayyana shi ba a bayyana shi saboda duk wanda yake bin doron shari'a a gurinsa wannan kafirci ne kuma gaskiya yake ba yake kai amma a gurin wanda yake bin haƙiƙa to alul haqiqati to wannan shine tauhidi tsantsa ba ka shi mumini ne a gurin mai bin shari'a kafiri ne amma a gurin mai bin haƙiƙa mumini ne don haka ba za su ji haushin ka ba kai da ka bi shari'a ka kafirta su su ma za su kafirta kansu tunda ai ba bambanci da kafirin da su da abu ɗaya ne shi kafiri ai ganin Allah ne yasa ya kasa ya tsaya sakin abin da yake bauta ya bi wani saboda yana da Allah a tare da wannan abu kida ce mai munin gaske ida ce wanda ta saba a fitira ta saba hankali tana cike da tanakoban tana cike da tuka da warwara shi mai wannan maganar yake kuma a jima sai ka ga yana magana shi kansa yana magana matarsa yana magana abin da ya da akwai wasu ban da shi ashe ba abu ɗaya bane magana ɗaya ba ɗaya bane ne suke cewa ma san makhaliqun wa makhluq babu wani can mahalicci da wani can kuma abin halitta wala huna ha huna ne babu wasu abu guda biyu duk abu guda ɗaya ne balil al munazza. munazzah munazza shi ne Allah wanda ake tsarkake shi daga kamannin da kowa bai yi kama da kowa ba laisa ka mislihi shay huwa samiul basir suka ce to wannan ne laisa ka mislihi shay huwa ainul khalqi al shi ne kuma halittar da ake kwatantawa da ita haka ne allal kuma shi ne halittar lokacin babu wani bambanci kan wannan to wannan shirka ce ta ta'til irin shirka fir'auna ce wa minhu daga cikin shirku ta'til akwai shirkul malahida mala'ida wanda suke cewa ba Allah alqa'ilina bi qidamil alam wa abadiyati da suke cewa duniyar nan daman can akwai ta wato duniya kadima ce kadima shi ne ba ta da farko ba ta da farko cewa tun can daman akwai ta domin a gurin duk musulmi Allah shi ne ya halicci sammai da ƙasa da za abin da ke cikinsu Allah shi ne kalafar sama wata ala kaga in akwai mahalicci akwai wannan kuma makuluk, ne to lalle makhluk yana da farko kenan waye waye wanda bai da farko shi ne khaliq din amma wanda ya halitta wanda aka halittar yana da farko domin su cewa suka yi ai <clears throat> al'adamul ma abinda babu shi kwata-kwata ba zai yiwu ba kuma ya samu domin alwujud samuwa ba za ta zo daga rashi ba ba za ta zo daga rashi ba ana samun samuwa ne daman daga samuwa ba haka inda babu duniyar kwata-kwata to ba za a same ta ba to kaga wannan da ke sun ce babu Allah ne amma da sun yarda da Allah saurata al'adam din wanda ya samar da wannan babu shi ne Allah kaga ba za a ce duniya ta samu daga babu bane shi yasa Allah ce am ko min ghairi shay'in am hum khaliqun ko an halicce su daga babu ne ba daga babu aka halicce su ne saboda sau Allah shi ya halitta ko su suka yi kansu ba su suka yi kansu dan ba wanda zai iya da'awar shi kansa dan shi kansa to da an gani ba wanda zai ci shi kansa duk wanda ya wannan da'awar ai za a ga za a gani saboda haka ashe ka ga min gairi shi ba min al'adam aka samu eh min al'adam amma akwai wanda yake shine ya samar da su daga babu din shine Allah subhanahu wata'ala wa annahu lam yakun ma'duman aslan bal lam yazal wa la yazal ita duniya da man can babu wani lokacin da babu ita tana nan kuma za ta gushe ba babu ranar gushewarta wal hawadithu bi asriha mustanidatun indahum ila asbab wa wasa'id iqtadat ijadaha to duk wasu abubuwan da suke faruwa duk wasu abubuwan da suka faru suka samu wanda da babu su suka samu to wasu dalilai ne suka sa abubuwan suka samu dalilan su suke kiransu al'uqul wal nufus cewa akwai al'aqlul fa'al akwai annafsul falakiyya ga waɗanda suka bi karatukan mu na wani karatu ne ta ƙa'ir ƙa'idatun jalila masha Allah wacce yana bin karatu kasu mu yi magana ta al'aqlul fa'al al'uqulul ashara a gurin falasifa karshen su na karshen su shine al'aqlul fa'al wanda shi cewa shi ne wanda ya yi duniya shi ne yi abin da shi ne wanda yake kwararo da duk abin da yake faruwa a duniya da haihuwa da rasuwa da waye da waye da waye Shi ne al'aqlul fa'al sun iya da akwai Allah sun ki yadda cewa akwai Allah wa min hadha shirku man asma'a rabb tabaaraka wa ta'ala wa awsafahu wa min ghulat al-jahmiyyah wal qaramita daga cikin wadannan akwai shirkar wadanda suka rushe sunayen Allah subhanahu wa ta'ala su sun yadda akwai Allah akwai zatin ka amma kuma zati ne kawai ba shi da akwai Allah bila ilmi wa bila sam'in wa bila basarin wa bila iradatin duk ba shi da su da ayoyin da suke alkur'ani fa wanda ce hakimun alimun sami'un basirun qadirun ala kulli shay'in qadir ce duk wannan sunayen sa ne sunaye ne da suke nuna zati amma ba su da ma'ana da haka da da as-sami'u da al-basiru da al-hakimu da al-alimu hmm, duk abu ɗaya suke nuna ba za ka ce wannan as-sami'u mai ji albasiru mai gani eh, alkadiru mai iko ba za ka yi wannan bambance-bambancen ba a ma'ana duk abu ɗaya suke nuna kawai As-sami'u, Allah albasiru Allah alkadiru kawai Allah kawai ba ba da wata ma'ana ba wannan ba kaga sun rushe duk gaba da sifofin Allah to kaga wannan shi mata asiri ne saboda waɗannan sifofin su ne sifofin kamala sifofin kamala duk abin da dan adam yake ɗauka kamala ce to Allah ya fi cancanta da wannan wani lahil masalul a'la duk wata sifa mafi daukaka ta Allah ce in dai har ka dauka ji da gani kamala ce to Allah ya fi cancanta ya da wannan kai na kama ba su ji ko ina ba kana ji kana gani amma Allah ya fi ka ji ya fi ka gani in ka dauka ilimi sani kamala ce shika ce ta halitta to Allah ya fi ka wannan sifa za ka dukkan wata sifar da za ka ɗauka kamala ce in ka ɗau wadata kamala ce to Allah ya fi ka wadata ya fi ka zama algani saboda sau kamala ce duk sifar da kake sanin da kasa ce ba za ka so a jingina maka ba to Allah ya fi kowa ne kantar wadata kana jin jahilci sifa ce da take ba za ka so a sifanta ka to Allah shi ne ya fi kowa a dinna talauci za ka so a sifanta ka da shi ba to Allah shi ya fi nisanta da wannan haka to su duk sun rushe wa Allah wannan su ne gulatul jahmiya gulatul jahmiya wanda suka zurfafa sosai a cikin harkar bin jihar ibn safwan hakanan karamita waɗanda suke bin abin nan akidar batuniya wanda su ma akida ce cewa komai Allah ne mai halatta komai mummunar aqida ce ina jin mun taba magana ta a wani lokaci a wasu karatu tukan mu falam yusbitu laha lahu isman wala sifata mustabbatar masa da sifa suna ba ko sifa bal ja'alul makhluqa akmala minhu sun ma sanya mahaluki ya fi mahalicci don sun ce mahaluki shi yana ji yana gani yana da irada amma shi Allah suke bai da wannan kaga sun nuna mahaluki ma ya fi kamala is kamalu zati bi asma'i wa sifatiha domin kamalar zati tana duk wani zati wani jiki yana samun kamala ne da sifofinsa da sunayensa a ce wani ai wani nan da ka gani a cikakken adabi cikakken da ilimi ba kawai zatin ne zai sa ya samu kamala ba sifar da za a ringina sa da sunan da za a kira shi da shi to haka Allah subhanahu wataala wa lillahi al-masal al-a'la lokaci yayi sai a hakuri wannan karan za mu karatu kashi daya za mu yi na biyu saboda wasu dalilai muna fatan abinda muka faɗa daidai Allah ba mu lada da muka kuskure ubangiji ya fi mana ya kuma bayan sallah insha Allah za a sanar da mutum za mu dawo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh